sace waɗannan ɗalibai ne da ya janyo hankulan jama'a da dama musamman ma kafafen yaɗa labarai na ci gaba da zama wani babban kalubale kan matakan tsaro da gwamnatin tarayya ta cewa na ɗoka duk da cewa har yanzu babu wani takamaiman abin da gwamnatin tarayyan ka iya nuna na cewa suna kokarin kubuto da waɗannan ɗalibai da har yanzu ke hannun waɗanda suka sace su fiye da ɗalibai ɗari biyu ne da aka yi garkuwa da su babu wanda kan iya cewa ya ji ɗuriyansu wanda hakan ya sa iyayen yaran ke ci gaba da nuna damuwarsu game da halin da 'ya'yan nasu suke ciki Mr. ba namu ta yi na ɗaya daga cikin iyayen yaran da aka sace masu yaya wanda ya soma bayyana damuwarsa wata hira da ne da shi a garin Maiduguri kamar haka kusan wata biyu da wani abu ba mu ji komai ba sun ce mana an sa kwamiti an tura sojoji har yanzu ba wanda ya san labari 'ya'yan mu suke hankalin mu a tashe yake abinci ba mu ci mai kyau mun rasa abin da zamu yi dama sun ce mana babu 'yan matan mu za mu san abin da halin da muke ciki amma har yanzu sun ce babu kwanakin baya babban sojoji dai ya ce mana wai sun san inda suke to inda sun san inda suke sai su kawo mana 'ya'yan mu amma mu har yanzu kan ba mu san abin da ake ciki ba har yanzu hankalin mu a tashe suke akwai kwanakin baya wannan kwamiti sun ziyarci garin ku can tubak kuma me suka ce da ku ne eh sun ce duk abubuwan da abubuwan da kuka za mu je su ga shugaban kasa tattauna akai kai za a ɗauka mataki a kai to shi yasa muna kuka mu a yi kokari a samu na ƴaƴan mu mutum ƴaƴan mu in zai yiwu in ba zai ba ma babu su ce mana babu mu hakura mu bara mu sadaka mu mu zauna abin da muke so amma har yanzu mu hankali matashe yake babu wanda ya shigo babu ko ɗaya mu mun yarda mun haɗa kai inda an turo sojojin ma mun ce mu za mu haɗu da sojojin mu mu taimaka musu mu shiga in ba su san garin ba jejin za mu taimaka har yau ba wanda ya tunkuye mu ba yanda wanda za mu kuka da mu inda akwai mu za mu taimaka mu shiga da su ba wanda ya zo wajen mu har yanzu ba mu gamsu ba kaman kai yarka guda nawa ne ko kuma 'yanka guda nawa ne a cikin waɗannan yara ni nawa daya da na yaya na guda biyu suna nan a cikin sai dai ita ma ministan kuɗin ƙasar dr ungozi unkonje uwela a wani ziyara ta kawo jihar borno wadda muka tambaye ta game da halin da ɗaliban suke ciki sai ta kare baki ta ce the president has said is that the safety of these girls he wants to bring the girls back alive So you have the interpretation of that is you have to do what you have to do to make sure that there is hope where these girls are concerned. ta ce abin da muke bukata shine shugaban kasa yana kokarin ganin cewa an kubuto da waɗannan ɗalibai ne ba tare da an samu wannan mishkila ba kuma gwamnatin tarayya na nan na iya kokarin ta na ganin cewa an kubuto da waɗannan ɗalibai sai dai ministan bata bayyana irin kokarin da gwamnatin ke yi ba wanda iyayen yaran ke ganin da sauran rina a kaba wanda har yanzu babu wanda zai iya bugun kirjin cewa waɗannan ɗalibai dukkan su na nan a raye haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya